Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya. Ina muke karanta muku littafin kadangarwa wallafar Silimzi. A bangaren Ahmad kuwa tuni yake ta baza idanu akan inda zai ga Amina amma bai ganta ba, babu inda bai duba ba bai ganta ba. Gashi Ammi ta yi masa gargadi a kanta. Sanin halin tozarci irin na umma ba ta so su raba hali a wajen taron biki. Ita kuwa hannu Abba ya saka ya share mata hawaye, tausayinta ne ya lullube shi a karo na farko ya ce, "Ki yi haƙuri kin ji?" Ta dago ido da sauri ta kalle shi, wai Abba ne ke bata haƙuri. Waigo wannan da za ta yi suka yi ido hudu da Ahmad wanda ya zura hannu aljihu yana tsaye yana kallon lokacin da Abba ke share mata hawaye. Nan da nan jijiyoyin kansa suka firfito, kishi ya tarnike shi, abba ya juyo, ya yi gaba suka haɗa ido da Ahmad ya yi masa wani irin kallo. Ta rugo da gudu wajen Ahmad za ta yi magana ya ce, Na gan ku, na ga komai, na rai da zargin gayan nan yana son ki, amma kina musanta min, kina nuna min wai kiyayya ce a tsakanin ku da shi. Shi yasa da na ce zan ɗauke ki daga gidan nan dama kika ce wai ba yanzu ba. Cikin kakkausar murya yake magana. Nan da nan ta rude, bata taba ganin bacin ran Ahmad ba sai yau ta ce ka tsaya ka ji dakatar da ita yayi idanuwansa da suka kankance ya ce babu abin da zaki faɗa min in yarda da ke bayan na gunku da idanuwa na ina can ina shan wahala akan soyayyar ki ko ran Amina ne ya ɓaci idanuwanta suka sauya kala tana kallon sa a haka fuskar ta rikide tana canja kala bai bi ta kanta ba ta durkushe a wajen take ta koma don ƙarerriyar kadangarwa ta fice daga gidan Su kuwa su Sudais tafai suke a titin GRA suna ta faman tsala gudu. Abin da ya gani ne ya ci wani mugun barki. Wata halitta ya gani a gabansa katuwa. Suka kalli juna shi da wanda yake gabansa. Bakinsa ya soma rawa. Nan da nan tayo kan motar su a hankali ya furta. garuwa ce. Ihu suka saka a cikin motar suna kokarin fita daga motar su suka ji kofofin motar a rufe. Fitsari kawai abokin su da zai ke yi a zaune yana faɗin. yana faɗin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Sudais ya kasa cewa komai banda sumewar zaune da yayi ganin katon kadangare ya kirto ta cikin glass ya shigo motar nan da nan kamar kiftawar ido kadangaru ko ina suka lullube su ihu suke yi suna yakice kayan jikin su suna bin su ta ko ina ihun neman taimako dukkanin su suke yi farar fuskar Sudais ta yi kace kace da kumbar kadangaru jini ne kawai yake fitowa daga fuskar sa duk sun yayya ga gunan su Kusan awa ɗaya sanin ta sauya kamanni ta fito masa a wata kamarar tana masa wani irin kallo idanuwanta koraye shar ta ce ka ci gaba da shiga gona ta ina jiran ka yanzu muka fara wasan sai kawai ta ɓace tana fita suka ga kofofin motar duka sun buɗe a guje suka fito suna ihu suna gudu kowa ta kansa yake yi. Ita ko Samiha ta yi kyau sosai sun shirya bridal shower ita da kawayenta. ta sha white in wedding gown ta sha gyara da makeup sauran 'yan matan kuwa blue ɗin material suka ɗinka wato kawayenta. da kuma su Fadila da Farida. Abba ne ya fito cikin shirin suit fari wacce ta karɓi jikinsa sosai. Hotuna kawai ake yi musu shi da abokinsa Habib. Shi ma ya saka blue suit irin na 'yan matan, kasantuwar shi kaɗai ne abokin ango da ke ƙasar, sauran duka ba su iso ba. Haka suka ranka ya saka tafi can inda za a yi shagali. Samiha sai satar kallon Habib take yi, Abba na lura da ita. Habib na toki tana kallonsa ta gefe, Abba ya ce, Kai kam yau amarya kai take kallo, ta saba ganin ka a cikin manyan kaya ko da yaushe, yau ta ga ka tsuke. Murmushi yayi irin nasu na 'yan duniya, bai ce komai ba. Yana tukin mota suka zo wucewa, Abba ya bi motar Sudes da kallo, yadda take abu buɗe, har sun wuce ya ƙara waigawa. Tabbas wannan motar ita ce ya gani a harabar gidansu. Amina kuwa tana cikin ɗaki a kwance, ta yi lamo, hayaniyar gidan duka ta dame ta. Umma ta turo kofar ɗakin, ta sha leshi sai kyalle yake yana haska ko ina. Ta duba Amina ta ce, ke kuma baki da lafiya ne kika zo nan kika kwanta Amina ta girgiza kai ba tare ta ce mata komai ba Umma ta ce to ki hada kayan ki tsaf idan an yi daurin aure zaki bi Samiha gidanta can zaki koma da aikatau dinki saboda ke ta zaba ki bita Amina ta zuba wa Umma ido sai kawai jikinta ya mutu a zuciyarta ta ce yanzu can zan koma da rayuwa rayuwata kenan Umma kan ficewa ta yi daga ɗakin Amina ta yi tagumi cikin tsananin damuwar fushin da Ahmad ke yi da ita bata san yadda za ta yi ya fahimce ta ba bata san yadda za ta lallashe shi ta ba shi hakuri ba hankalinta a tashe yake muniba ce ta shigo ɗakin da sallama amina ta yi saurin juyawa domin ganin waye ya shigo mata ɗaki da sallama amma ba ɗan gidan ba ne aiko haka ne kyakkyawar budurwa ta gani murmushi ta yi mata ta ce kakar miya duk ta ce in kira ki sai lokacin ne amina ta yi dariya ta ce ki ki ce mata ina zuwa kin ji muniba ta jinjina kai ta fito suka yi karo da ammi ta ce ina kika je menene ya kai ki nan kuma wai ba na ce kar ku ɗaukar min magana ba ku nutsa a wajen bikin nan dan Allah har a gama biki ba na son rigima irin ta matar gidan nan nan mu ne ta jinjina kai ta ce ki yi haƙuri ammi amina ce ta fito ta wuce su ammi ta bi tafiyar amina da kallo ahmad ne ya shigo da mahmud ammi ta dubi ahmad ta ce kai kuma lafiya na ganka cikin wannan yanayin muryar ahmad ta ji yana magana da ammi ta yi saurin juyowa tana ƙoƙarin shiga ɗakin baƙi, inda aka sauke yadikko suka haɗa ido ta yi masa marmishi ta shige wajen yadikko wajen karfe tara na dare abba suka dawo daga wajen bridal shower hayaniya ce ta cika gidan amarya da ƙawayenta da wasu 'yan uwan mahaifiyarta da suka zo tafiya da ita da sunan sai an ɗaura aure za a ɗauko ta haka kuwa aka yi samiha ta hau kukan gulma ta rungume umma tana ta kuka Umma kuwa bubbuga mata baya take yi tana faɗin za ki dawo ta Samiha, ki je kin ji sai mun zo ɗaukar ki. Ta share hawayenta gabaki ɗaya Samiha komi ya kwance mata. Ganin Habib yau ɗin nan ba taɓa tunanin haka yake ba. Shi ko ya san tarkonsa ne ya kama ta. Umma ta ce wa Habib, ka ɗauki Samiha da ƙawayenta tunda suna da yawa. Su kuma waɗannan matan sai a ƙara musu mota ko? Habib ya ce to shikenan Umma. Nan ƙawayen Samiha guda huɗu, ɗaya ta shiga gaba, uku suka zauna a baya da Samiha. Sai shakiyanci suke yi mata wai irin wannan kyau haka da ya ruɗa yaya abba Duk inda ta yi ana hoto idan na kanta suna ta yi mata dariya. abba kuwa burinsa kawai ya isa gidan malamin da suka je da umma, shi yasa babu wanda ya san fitarsa. Hakan ne ya ba shi damar ɗaukar hanya, ya sa a ransa zai ɗauki kowane irin risk ganin ya raba Amina da wannan masifar da ke jikinta. Tafe yake yana zuba gudu, yana so ya je wajen malam ya biya wajen Samiha, don ba zai iya bacci bai ganta ba. Motarsa ce ta ci birki a tsakiyar hanya, titin shiru babu kowa, ya fito ya duba motar, ya koma ya leƙa komai ne babu, amma akwai mai a ciki. Ji yayi abu ya faɗo a gabansa ya juya da sauri, Ƙadangarwa ce, ya zira mata ido ita ma ɗin shi take kallo, ya ce awo biyo ni kika yi, haba Amina, menene haka? Bata rikida ba, sai kaɗa bindi take yi tana sauyawa. ya sake magana nan jikinsa ya soma rawa cikin siffar ta kadangarwa ta ce ba amina ba ce ya dan ja da baya baya ganin ta yi magana kadangarwa ya yi matukar tsorata wai kadangarwa na magana ba a siffar mutum ba gashi sai sauya kala take yi Ta ce, Babu wanda ya isa ya raba ni da Amina, ni uwar Amina ce, jikinsa ne ya kama rawa, ya maimaita uwar Amina kuma, ta karkaɗa bindi ta rikide, ta koma wata halittar a gabansa ta mutum, cikin kayan saƙi ta ce, Kana so ka san labarin Amina? Ya jinjina kai ya haɗi wani yawu mai kauri, ta fanzar da wani abu daga bakinta, suka ɓace ita da shi a wajen. Bai ankara ba, ya gan shi a wani fili da babu kowa, sai tsananin duhu sakamakon dare yayi zan baka labarin ne uwar amina ce Jikinsa ne ya kama rawa sosai saboda tsananin tsoronta da firgicin da ya shige shi. Ya daga kai ya kalli girgije yanda ya yi baki kiran gabas da yamma kudu da arewa a can kamemin fili suke wanda bai san a duniyar da suke ba. Tsoro ne ya cika shi. Ya daga kai ya yi tozali da ita rabi mutum rabi kadangarwa. Ya haɗi wani yawu ya ce yau shi ne a tsaye a gaban aljana. Gumi ne ya sake lullube shi. Muryarta ya ja dishe. Wannan karan ba kalar muryar da ta yi masa magana da shi bane a farko. Ta ce na san tarihin Amina da yanda aka yi na zama uwar mata yanzu zan baka abin da na sani daga ciki sanadin baffanta na ƙauye shi dai gaba ɗaya harshensa da haƙoran sa rawa suke yi fatansa kawai ya fita daga cikin wannan bala'in da ya tunkaro shi tace a ƙauyen kura wata rana yana cikin gonarsa yana ta aiki sakamakon lokaci ne na damuna lokaci ne da suke noma a ƙauyen daga kai yayi ya ga har magariba ta rufa don alamun yadda gari ya yi ma ya nuna an yi sallah ya ɗauki jakarsa kenan ya rinka jin nishi da kuka sosai ya juya ko ina bai ga kowa ba sannan ya ci gaba tafiya ya sake jin abin da yake ji ya dan tsaya ya kasa kunnensa yana bin ko ina da kallo ta cikin gona ya hangi inuwa wadda kamar ta mutum kamar ba mutum ba ya juya da sauri duk da ya ɗan tsorata amma saboda shi mutumin ƙauye ne haka ya tsaya yana kallon mace rungume da jaririya a cikin jini ya ji tsoro sosai ya ce mutum ko aljan matashiyar mace ce kyakkyawar gaske ya kalli surar jikinta san bata yi kama da cewar ita din yar ƙauye bace jikinta ne ke tsananin rawa da kyar ta farta mutum ce dan Allah ka taimake ni tana faɗin haka ta mika masa jaririyar hannunta wacce ta so matsala ihu yace baiwar Allah kin ce ke mutum ce me yasa kika miko min jaririyar hannunki ta girgiza kai ta ce, ka tallafa jaririyar nan ka kula min da ita ni din tawa ta ƙare domin farautar rayuwa ta ake yi jikin baffa ne yayi sanyi ya tsaya yana kallon cikin rashin fahimta ka karɓe ta dan Allah idan ta girma Allah zai kwatar mata haƙƙinta domin an kashe mahaifinta yanzu haka farautar rayuwata ake yi saboda mijina mai tarin dukiya ne gudowa na yi na samu mafaka a nan sun riga da sun kwace komai a hannuna dan Allah ka karɓe ta suna cikin gonar nan suna nema na haka yasa hannu ya karɓi Amina sannan ya ce ki zo mu je gidana ki faɗa min tarihin ki. zan riƙe ki kuma zan taimake ki jini ne ya balle mata ta faɗa a ƙasa haka da suka fara karo da juna nan da nan ta sankame da fara ta fara fitowa daga bakinta ganin haka yasa ya ji tsoro ya tsugunna a gabanta cikin minti uku ta ce gagarin kuna take jaririyar ta fara tsala ihu haka yake kallon mahaifiyarta yana kuka yana tafe yana waige-waige gashi yana jiyo motsi ya tsorata sosai sai kawai ya buya a jikin bishiyar da muke rayuwa nan da nan na faɗo akan jikinta wanda dukkan abin da ya faru a gaba na aka yi tausayinta ne ya kama ni duk da ni ba bil'adama ba ce. ya sa hannu ya cire ni ya yarfar da ni gefe ya buya a bayan bishiyar waɗanda suka biyo ta suna ganin ta farin ciki ya lullube su ɗaya daga ciki ya ce kenan ya hutar da ni shi kenan mata mutu dukiya ta dawo hannuna kamar yadda nake muradi sannan ina kyautata zaton ta haihu karnukan farauta sun cinye abin da ke cikinta Duk baffanta na rungume da ita, ikon Allah kuma tare ta tsagaita da kukan gari ya yi duhu sosai, haka ya shigo ƙauye cikin sauri ya shiga gida, yana isa ina ta tarbe shi, ganinsa da jaririya cikin jini ta kiɗime ta ce, daga ina haka malam, na san halinka, na san wane ne kai, ya jinjina mata kai, ya ba ta labarin komai, to tausayin Amina ne ya kama ta, ta sa hannu ta karɓi jaririyar sannan ta ce, ka koma tun da gari ya yi duhu, ka nemi Yakubu ku ɗauko gawar baiwar Allah nan ba tare da kowa ya ganku ba, da safe sai a yi mata sutura a binne ta idan ya so ni kuma zan ce yar uwata ce ta kawo min ziyara ta haihu ta rasu a hannuna A ajiyar zuciya ya sauke ya ce Allah ya miki albarka ya joya da sauri ta karɓi jaririyar ina makale a jikin bango ta joya ta ga giftawar wani abu ta ce ni kam wace irin kadangaruwa ce haka da daddare Duk kadangaru yanzu ai sun shige makwancinsu ta ɗauki takalmi ta jefe ni da shi na ɓace bata lura da hakan ba ta haɗa wuta ta sa ruwa nan da nan ta yi wa amina wanka ana haka sai ga baffa ya dawo rungume da gawar mahaifiyar amina ya shimfiɗe ta dukkaninsu suka fashe da kuka yanda suka ga rana haka suka ga dare da safe ya je gidan mai gari kamar yadda matarsa ta bada shawara haka aka yi babu wanda ya zargin komai aka yi mata sutura a sunan kanwar matarsa ce aka binne ta aka yi ta zuwa gaisuwa da masu kawo kayan jinjiri domin gudunmawa cikin ikon Allah bayan sati biyu da haihuwar Amina ta yi bulbul da ita baffa yana matuƙar santa duk inda za shi zai rungume ta ya je da ita ciki kuwa har da gona sannan haka yake tattara dukkan abin da ya tara ya siya mata madara wata rana ya zo da Amina yana ta kalle-kalle inda zai ajiye ta ya hangi katuwar bishiyar darbejiya da sanyi inuwa a wajen ya san ko da yaushe bishiyar akwai inuwa a tare da ita ya shimfiɗa tabarmar da ya zo da ita ya shimfiɗe ta a wajen yana mata waƙa. yana ƙoƙarin fara aikin gona amina yarinya ce jinjira mai haƙuri yana ajiye ta nake sakowa daga saman bishiya in rikida in koma ƙaramar yarinya rabi mutum rabi ƙadangarwa, in yi ta yi mata wasa yana cikin gonar yana aiki idan ta yi kuka baya ji haka zan ɗauki kofin ruwa da madararta in bata in yi ta shafa mata fuska da waɗannan hannuwan nawa Ta daga hannu zaƙo-zaƙo, tsinta zara-zara irin na ƙadangaru da kumbuna, haka zan yi ta wasa da ita. In yi ta renanta har ɗaukar ta nake yi mu bar wajen da na ji alamar zai dawo sai in yi maza in bayyana a wajen in ajiye masa ita shi kuma ya ɗauke ta su yi gida. Haka zan bi bayan sa duk inda suka yi har mu isa gidan tare saboda tsananin ƙaunar Amina da nake yi. Ana kirayen kirayen salar magariba fa ya shiga gida rungume da Amina. Ni ma na shiga gidan ina ta girgiza kai ta ce kana tafe da Amina ga kuma kadangarwa gwada na biye da ku. Ni ban san wannan kadangarwar daga ina take ba. fa yi dariya ya ce ba tare muke ba idan kin lura kadangaru na son bangon gidan nan. Ina ta ce ni dai malam ka na fita da yarinyar nan gona. Na tabbatar in dai ba ajiye ta kake ba to ta yaya kake aikin gonar nan ya faɗa mata yadda yake yi da ita ta ce ba na so ka ƙara tafiya da ita ta nufi ɗaki da ita ta shimfiɗe ta ta yi bacci nan na ji nana ƙoƙarin raba ni da amina wanda na shaƙu da ita sosai nake jin ni ce uwarta a wata duniyar ta daban hakan yasa na shige ɗakin in na zauna cikin kaya daddar suna bacci na ɗauki amina na hura mata koriyar iskar da ke bakina ta rinka shiga jikinta nan da nan ta buɗe idanuwanta idan ta suka koma green na yi murmushi na san na riga da na maida ta kalata na san ba za mu taɓa rabuwa ba ta dubi abba ta ce tunanin tunaninka raba ɗaya da mahaifi abu ne mai sauƙi sauki gaba ɗaya ba ya jike da gumi kalanta yake ta yi take ya ji wani abu game da amina ya shige shi ta yi juyi iska da guguwa ta taso tana ƙoƙarin lullube shi ta ce ban gama baka tarihin amina ba ya haɗiye yawo a wannan lokacin bai san karfe nawa ba ne gashi ya sani yanzu ummansa na can tana bulayin nemansa burinsa bai wuce ya buɗe ido ya gan shi a cikin gida cikin mutane 'yan uwansa ba gashi tsundum a duniyar aljanu kimanin karfe ɗayan dare umma ta take tana ta kiran layin abba baya shiga nan da nan ta tada hankalinta Mutanen da ke cikin gidan suna zaune cirko-cirko. Amina ta fito daga ɗakinta. Ta jike sharkaf da gumi dukkan abin da ke faruwa da Abba tana ji daga inda take kunnuwanta a buɗe suke duk yadda ta so ta isa wajen ta kasa sakamakon ƙarfinta bai kai hakan ba. Irin ta cike da ƙwalla ta tsaya ji take yi kamar ta sanarwa da umma abin da ke faruwa sai dai dukkaninsu ba za su yarda ba saboda hankali ba zai ɗauka ba. Haka ta juya ta nufi ɗakinta ta ɗaga hannuwanta sama ta buɗe ta gagara ta faɗi a ƙasa sakamakon iskar ta bai kai isa wajen ba sannan tunda take da ita ba taɓa zuwa duniyar aljanu ba hawaye ne ya wanke mata ido ya za a yi ne a sanar musu cewa abba yana wata duniyar ta daban a sanadinta goguwar ce ta tsaya duk da ya ga labaita, ta dube shi tana kaɗa katon binda da ta ce akwai abubuwan al'ajabi a rayuwar amina gashi na ɗauko maka tarihin ta tiryan tiryan kana so mu ci gaba ne ko kuma in barka tana yawo cikin iska tana zagaye shi ya dake ya ce ina so in san sauran labarinta ta daga kai ta kalli sama ta juya ta sa hannu ta buɗe yatsunta nan da nan haske ya karaɗe wajen tamkar rana ta ce to mu ci gaba akan iska aljanar amina take yawo a gabansa wannan karan inda suke yayi haske tar ta dube shi ta ce akwai wata rana Amina na zaune lokacin tana da kimanin shekaru biyu a duniya. Gabanta ƙwaryar garin tuwo ce wadda inna ta gama tankaɗewa. Ta shiga ɗaki ta ɗauko daddawar da za ta haɗa miya. Amina na ta wasa da gari tana zubarwa a ƙasa. Jikinta kayan saƙi ne na fulani. Gashin kanta ya lullube fuskarta. Ta sunkuyar da kai tana ta wasanta da gari. Sallama aka doka. Shiru ba amsa ba. ta sa kai ta shigo ta ba ce dauke da buhun bako a kanta ta sauke ta ce wash Allah na na gaji tana direwa juya da za ta yi ta yi tozali da Amina duk ta barar da garin nan ta ce awo garin da za a yi tuwo Amina kike wasa da shi kika zuzzubar ina innar taki take wani kallo Amina ta yi mata tun tana kankanuwar ta take wannan kallon amma bata tanka ba inna tana fitowa ta yi tozali da Amina ta rafka Salati ta ce yanzu Amina zama kika yi kika zubar min da garin nan saboda barna irin taki to wallahi za gane ki zan yi shi yasa da malam ke tafiya da ke gona babu ruwa na shi yanzu kin zauna a gida kina yi min barna innar ta ta shiga dube dube Amina ta miƙe ta ruga da gudu ɗakin da ke kusa da na inna ta shige ba ta son duka ko kaɗan jikinta rawa yake yi nan da nan na bayyana a gabanta cikin surar inna Tsoro ne ya kama ta, na ce ki shiru ba zan bari a da keke ba. A ranar ne na fiddo da dafina da ke jikina a tafin hannuna, na hura wa Amina a fuskarta, na nuna mata cewa ta yi girgiza amma ta kasa na nuna mata har sai da ta yi tana yi ta bace ta koma ƙadangarwa. ko da inna ta shigo da bulaliyarta ba ta gami na ba sai ƙadangarwa. ta kalli ƙadangarwar, ta ce waɗannan kadangarin har ɗaki Duk da dama dai ɗakin shirgi ne, ta kalli kayan da ke wajen ta ce, za ki fito ne, na san ɓuya kika yi, a shaida wayanki, in ta fita tana ta mita Haka suka zauna da tabawa suna hirar hirarsu. Mamaki ta yi ganin Amina ta fito daga cikin ɗakin ta ce, Na san cikin kaya kika ɓoye. Ta cire takalmi ta bibbige ta, tana nuna mata ƙwaryar da ta yi wasa da gari ta ce, Idan kika sake min barna za ki ga yadda zan yi da ke tun da dai da wayan ki. amina ta nufa hanyar kofar gida ta zauna tana rera kuka take ta tuna da yadda na nuna mata ta yi girgiza ta koma kadangarwa ta yi cikin gidan a guje ta kafar inna ta wuce tana kokarin shiga jikin inna amma ta kasa sai kawai ta fito ta yi wajen inna ta tsorata sosai ana kiraye kirayen magariba ta fito raka ta bawa bafan amina ya dawo yana ganin ta haka ya san ta yi barna an yi mata magana ko kuma an yi mata fada ransa ne ya ɓaci nan da nan yayi yi wa inna faɗa da niyyar ba zai sake barinta a gida ba haka ko aka yi washe gari da za shi gona da ita ya tafi a nan muka shaku da amina har abinci nake bata take ci nan ta kware sosai wajen rikida ta zama dukkan halittar da ta ga dama sannan na kudura aniyar zama da ita har ƙarshen rayuwarta komai tare muke yi ni ce na yi rainanta har ta girma idan ta ɗauko talla kuwa ba ta zuwa ko ina gona take tafiya mu haɗu a can mu yi ta wasanni duk wanda ya taɓa ta baya kwana lafiya zan shafe ta ne ta rikida ta koya wa mutum hankali wane ne na takaita maka wannan labarin wannan dalilin Dalilin ne yasa da aka taho da ita birni na biyo ta, sannan ina da alwashi guda ɗaya. Duk wanda zai yi yunƙurin raba ni da Amina, to zan raba shi da ransa. Na baka tarihin nan ne saboda ka fita hanyar maganar raba ni da godiyata. idan ba haka ba kuwa dukkan abin da ya biyo bayan ka ka koka da kanka tana gama maganar ya ji wani abu ya ja shi sama kamar kogiya sai kawai ya sauke ganin sa gaban motarsa waige waige ya shiga yi cike da tashin hankali ya kalla agogo ya ga karfe uku ne saura na dare ya duba wayarsa miss call sama da ashirin umma da farida da fadila da kanwar umma mahaifiyarsu su dai sajiya laila wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da umma kiran amina ya shigo wayarsa ya ɗauka cikin tashin hankali ta ce alhamdulillah ya ɗauka dukkan kan jama'ar wajen aka zagaye ta ana saurare ciki kuwa har da umma wadda ke ta yatsu na fuska wato ta kira shi bai ɗauka ba amma ya iya ɗaukar wayar makiyarta ko Ta ce son kana ina, ina ka shiga ne hankalin kowa ya tashi. Ajiyar zuciya ya sauke cikin wani irin yanayi ya ce, Ammi, mota na ce ta lalace gani nan a hanya. Bai jira cewar ta ba ya kashe wayar, ya shiga motar ya kifa kansa a kan stiyarin motar. Labarin Amina ya gigita shi sosai, gashi mahaifiyarta ta mutu, ba ta da labarin su wane ne ke harin rayuwarta. waɗanda har suka kashe mahaifinta ta yaya zai samu labarin da yadda zai bullo wa al'amarin jikinsa babu ƙwari da kirita da motar ko ganin gabansa baya iya yi ikon Allah ne kaɗai ya kawo shi gida ita ko Amina na ta kaiwa da komowa a cikin duhu a cikin duhu fitilar motarsa ce ta haskaka ta sosai Da sauri ta juyo, tana ganin shi ne ta sauke ajiyar zuciya, ta zube a ƙasa tana hamdala don ta san inda yake duk da bata san dalilin da yasa ya shiga hannun aljinarta ba. Da sauri ta tarbe shi, yana yin tozali da ita, ya ji hawaye ya cika masa idanu. Ita ko hararsa ta ita ce, me yasa kake son shiga hurumi na bayan ni ɗin hatsari ce ga rayuwarka. Duk wanda ya nemi shiga ba zai kare ta daɗi ba. Yanzu da ka mutu fa, bayan gobe za a ɗaura maka aure ƙarfe goma sha ɗaya na safe. Na roƙe ka da lalama ka fita harkata. kar ka halaka kanka danni ba za ka taɓa burge ni ba wallahi duk ka sa na tsore ta harare shi shi ko kallonta kawai yayi ya sa kai yayi cikin gida ita kuwa ta ƙara jan tsaki juyawa ya da sauri domin abin da ya tsana a rayuwarsa kenan tsaki duk wanda zai masa tsaki ko wane ne sai ya hukunta shi yana shiga gida Fadila ta rugo ta rungume shi umma kuwa cewa ta alhamdulillah an so a halaka min yaro a daren angwancinsa amma Allah bai yi ba sai aka fake da kiransa a waya aka dawo da shi Umma ta faɗa tara hararar ammi, Hajiya Laila kuwa cewa ta yi, barka tunda ya dawo, wucewa ɓangarensa ya yi ransa a ɓace, gashi jikinsa babu ƙwari. Samiya ce ta faɗo masa a rai, ya limshe ido ya janyo wayarsa zai kira ta sai ya fasa, gashi yana so ya ji muryarta, kasa haƙuri ya yi ya kira wayarta, ga mamakinsa sai ya ji call waiting ya ce to dawa kuma take waya a daren nan ko da yake ya san amare da bizi kila yanzu ne ta samu sukunin kiran waɗanda suka yi mata miss calls alhamdulillah da ma dai bata san abin da ya faru ba mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.